Mataimakin shugaban Najeriya kenan, Farfesa Yemi Oshinbajo ke cewar don tabbatar da an kare makarantu daga irin samaman da mayakan Boko Haram suka kai garin Dabci. Shugaba Muhammadu Buhari ya damu da matsalar tsaro musamman da ake fuskanta a halin yanzu. Ya masha sha nanata cewar tunda muna sane da cewa talakawa sun zaɓe mu musamman a wancan lokaci bisa yadda matsalar tsaro ta addabi Najeriya. A saboda haka za a yi duk mai yiwuwa don tabbatar da cewar an shawo kan wannan al'amari. Duba da yadda satar 'yan matan dabci ya ta da hankalin kowa a ciki da wajen Najeriya. Ƙwararru irin su Malam Ibrahim Muhammad da Matu. yana cewar kama daga lokacin da aka sace 'yan matan Chibok da ya kamata ce an ɗau darasi. Shi dai wannan abin da ya faru dai gaskiya ya canza wa mutane da yawa tunani. Mutane da yawa suna da tunanin cewa bai kamata a ce wannan abin ya faru ba. Ya kamata a ce tun daga na Chibok ɗin makarantu sun samu tsaro tsaro fiye da da ta yanda alal akalli in ma da a ce an samu damar sace yaran a ce an samu jami'an tsaro an yi musayar wuta da su to wannan zai fi kama hankali mutane za su fi gamsuwa da cewa an ba da tsaro fiye da a ce an zo an ɗauke yaran nan cancan babu jami'in tsaro ko ɗaya a makarantar. Na tambayi wani masanin tsaro Win Commander Musa Isa Salmanu to koyaya za a kauce wa sake sace 'yan mata a makarantu nan gaba? Su jami'an tsaro dole ne su ƙara dage dantse a kan abubuwan da suke damata. Gaskiya al'amarin shi ne cewa suna iya kan kokarin su saboda tsare ga wa'annan wuraren. Amma idan ka duba faɗin wurin kaɗai ba ƙaramin wuri ba ne na ɗaya kenan. Babu yadda za ka yi irin wannan yakin na 'yan ta'adda ba tare da wa'annan human intelligence ɗin ba. So abin da ya kamata shine a ƙara dage dantse wurin samun wa'annan intelligence ɗin kuma ya zama cewa intelligence ɗin eh, an samu credible intelligence kuma idan aka samu a yi amfani da shi. Na biyu shine cewa a duba irin waɗannan wuraren idan muka duba waɗannan vulnerable points ɗin sai a duba to ne security da za a iya ƙara masu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.